وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم رهبية شيخ رهبية نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يقول الشيخ الإمام العالم العلامة وحيد دهري مالا wato مالا malami al'imam wanda yake imam mai ilimi al'allama mai yawan ilimi shine wahidu tarihi hmm. makaɗaicin zamaninsa faridu asiri kuma makaɗaicin daidan zamaninsa in an kira mutum faridu shi shine kamar one in town hmm. wahidu shi shine faridu asiri wannan adabu tafsir ne hmm. an gane wannan ku kenan a zamanin shi babu irinsa to kaga in an ce wa mutum wahidu asiri kenan duk asar duk